tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari Allah madaukin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin ashehu, shekhu doktor salih bin fawzan bin abdullahi fauzan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mun karkare gaba ne da mala yake mana bayani akan imani da cewa aljanna gaskiya ne haka ma dai wuta gaskiya ne imani da aljanna da kuma imani da wuta wannan yana daga cikin imani da gaibi domin babu wanda ya taba ganin jahannama nan da ake ta bayaninta kwakwa wanda ya taba ganin ta nan ba wanda ya taba ganin aljannan nan da ake ta magana akwai wanda ya taba ganin ta? an ba mu labari ne muka ji muka yadda ko muka gamsu to ka yadda da cewa aljanna gaskiya ne ba kawai ka yadda su waɗannan halittu aljanna da wuta gaskiya ba ne sai ka yadda da cewa yanzu haka suna nan Allah ya halice su sannan ka ya ƙara cewa ita aljanna to tana saman bakwai ne al'arshin Allah shi ma aljanna rumfa wuta tana ƙasan bakwai ne can ƙasa kuma aljannan da wutan a yanzu haka Allah maɗaukin sarki shi ‘yan kayan shi kuma ya yi su duk abin da ake bukata ya kammala kuma Allah madaukin sarki ya san adadin waɗanda za su shiga aljanna haka ya san adadin waɗanda za su shiga wuta ga ƙara imani da cewa wuta da aljanna ba za su ƙare ba suna nan dindindin an gane wannan to kaji yadda wannan yake to haka ke so a madarin imanin da za ka yi a matsayinka na musulmi to haka ake son ka yadda to abin da kai ce akwai wasu da suke da awon musulunci suke da aƙida saɓanin aƙidan annabawa saɓanin aƙidan almajiran annabawan da annabawan su karantar da su kai tsaye su ne sahabbai su waɗannan 'yan bani na iya su suna da wata aƙida da ta girma na waɗancan ɗin shi ne malamai suka ce kad an karat awa'ifun min ahalil bida an samu wasu tawaga wasu jama'a wasu ƙungiyoyi daga cikin ƙungiyoyin 'yan bida'a su sun yi inkarin wujudul jannati wannan ana cewa ba wuta ba aljanna a yanzu an gani akwai waɗanda suke da ƙida cikin masu irin wannan musun cewa za a yi wutan da aljannan ne sai a wani lokaci nan gaba an gane amma yanzu ba su cikin waɗannan da ke irin wannan musu akwai waɗanda su kuma suke cewa wuta da aljannan ma ko a nan gaban ma Allah ba zai yi su ba kawai ana ba da labarinsu ne saboda a wani ɓangare barazana ko tsoratarwa ko kuma yaudara kun gani wannan shi shine aƙidan da irin waɗannan mutane 'yan bida'a suka ƙudurce don gane da al'amarin samuwar wuta da kuma samuwar aljanna a yanzu haka waƙalo suka ce da tani, kaddara a ce da wuta da aljanna yanzu haka suna nan Allah ya samar da su al'an a yanzu da muke maganan nan lama kana fi wujudihima maslaha suka ce samar da wutar da kuma aljanna a yanzu babu wani maslahan samar da su an gani domin su suna auna shari'a ne da kwakwalwansu suna auna abin da Allah maɗaukin sarki ke faɗi da hankalinsu da tunaninsu da abin da suke ganin sun gamsu da shi shi sa da suka auna sai suka ce babu wata maslaha a ce yanzu Allah maɗaukin sarki ya shirya wuta kuma ya shirya aljanna an gani misali idan da aka tambaye su ne maslahar sai su ce to yanzu da aka yi aljanna wake cikinta an gane za ka ce ba kowa ku sai sai to me maslahan yinta an gane wuta akwai wanda yake cikinta da ake mai azaba za ka ce a ako za a ce to menene hikimar samar da ita yanzu an fahimta to shi ne sai suka ce wa fi'ilu ma la maslahata fihi mumtani'un Allah duk wani abin da za a yi shi bai da wata maslaha to sam abu ne ba zai yi wa a danganta shi zuwa ga Allah ba in ga kalle su sai ga kamar suna ƙoƙarin gina ma Allah martaba ne amma kuma kwashe ma Allah martaba suke yi shi ne ya ce ya yi wutan da aljanna su kuma suka ce a'a ba zai yiwu ba saboda ba maslaha sai dai mai yiwa nan gaba a yi ko kuma ma ɗaya ɓangaren aƙidan masu cewa ko nan gaban ma ba za a yi ba an fahimci wannan suka ce wa ilu ma la maslahata fihi mumtani'un alallahi wa haza batilun mala yace wannan aqidan nasu mummunar aqida ce bal haq kun ga abin da yake gaskiya annahuma mawjudatan wuta da aljanna yanzu haka suna nan kamar yadda al-imam al-barbahari da shekul fauzan suke mana bayani la tafniyani abadan wuta da aljanna ba za su kare ba har abada wala tabidan kuma ba za su saje da jiki ba ka gani ka sa akwai ni'iman da zai zama kana cikinta sai ta bi jikinka ko na fahimta haka yadda za mu kunna turare a nan in kai minti talatin sai jikinka sai bi turaren sai ka daina jin ƙanshin turaren kai sai wanda ya shigo baƙo ne zai ci haka ne ita aljanna ba ta da haka kun gani a kowane daƙiƙa ni'imanta sabuntuwa yake yi kamar yanzu ka zo an fahimta kamar yanzu ka shigo yanzu idan kai aure za a zo ana ta morewa ana jin daɗi da amarya ana nan ana nan amarya da ango sai su bi jiki haka ko ba abin jiki sai a saba sai da zama kawai yadda ka sauta yar uwarka kai ma ka zama yadda ka san wani ɗan uwanta kaga auren ya bi jiki matan aljanna da 'yan aljanna babu irin haka Kullum ji kake yadda ka san yau ka tare a matsayinka na ango an gane in ka saba cin shinkafa yau shinkafa gobe shinkafa sai daɗin shinkafa da miya ko da da ba duka ko bai sai bi mai sai bi jikinka sai ka ji duk ka da shi duk ya ginshe ka duk ya ishe ka abincin aljanna baya haka ka gwada yau ka ci naman kaza gobe ka ci na kaza jibi ka ci na kaza in ka ga naman kaza sai ka je na damun ka ma sai ya hau kanka sai ka ji baka jin daɗin shi to abincin aljanna bai da haka mun gano wannan da kyau ko kawai dan aljanna kullun fi shugulin fakake kawai shan shagali ake kullun na ba don mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace wa ala zalika ijima wa sunna Kunga ga wannan aƙidar dukkanin ahalus sunna sun yi ijimai a kanta wattafaqa salafu rahimahumullah kakkab magabata na ƙware tun da kan annabi har waɗanda suka biyo bayan shi da kyautatawa har zuwa yau da magajin gobe da jibi wannan shi ne aƙidan ahalus sunna wal jama'a an gani kama wasafa hal ƙor'anul karim yadda ka ji aljanna ƙur'ani ya siffanta ta wa kama wasafa hal sunnatu sharifa kama yadda siffa sunan annabi mai daraja ta siffanta ta haka take wani yanzu yana gaya maka maslaha kaza maslaha kaza wannan laluran shi ya kamanta duniya ne da lahira ya kamanta masu mulkin duniya ne da Allah wannan ya haifin mai da matsala kwanakin baya mataimakin shugaban ƙasa yi wani jawabi cewa kudin da aka ware za a gina gidan mataimakin shugaban ƙasa ba maslaha saboda gidan mataimakin shugaban ƙasa na yanzu ya wadatar ba a da bukatan wancan ko an gina ya ce sai dai a yi wani abu da shi ai wasu ku sun ji ko to kaga wannan mulkin duniya ne kaga yace la maslahata masu irin wancan tunani suna danganta aljanna da duniya sun kalli irin wannan rashin maslaha ne na duniya kun gane wannan sai suke auna lahira da shi kuma sun fassara shugabannin duniya da irin Allah madaukin sarki ne shi sai suke missing up kun gane dama masu tashbihi sai sun kamanta Allah da bayan shi ne in sun ga bai yiwu masu ba sai su tatse ne haka ne duk shabbiha da duk mu'attila matsalansu shine kamanta Allah da halittu shi ke sa cikin matsala auna abu da ƙwaƙwalwa ko tunani ko nazari shi ke saka mutum cikin damuwa in ba haka baya Allah madaukin sarki zai ce yayi abu ka ce ba maslaha in ka bi su sai su ce wata da taurarin ma da Allah ya a sama zai ce ba maslaha kaza ba maslaha kaza ba maslaha Allah madaukin sarki ya kiyaye ya ƙulu a'id buna abdullahi karni a'id al ya yace wal falasifa almantikiyun qalu falasifa ‘yan mantiki suka ce, ya hallahu fi ma ba'adu nan gaba dai Allah zai yi aljanna. A yanzu fa? Eh? A yanzu ba ta. A aƙidansu yanzu babu aljanna kwata-kwata, amma dai sun yadda da cewa ya hallahu fi ma ba'adu nan gaba wai Allah maɗaukin sarki ne zai yi aljannar amma yanzu dai ku sani a aƙidan waɗannan falasifa to babu ita mala ya ce wa kada kazabo alalla waɗannan sun yi ma'alla ƙarya ƙala ƙa'idar ƙarni ya ce wa huma maujudatan wuta da aljanna yanzu haka suna nan lafana alahuma kuma babu karewa don gani da su an fahimta duk kudinka wata rana sai ka lalaba ka ji ka ziro duk abin da ka mallaka wani lokaci sai an je ma'ajiyarka an ji mai shuru babu amma aljanna ba za ta kare ba saboda wanda ya yi ta ma ba za shi ƙare ba haka wuta ma an fahimta mala ya ce li'anna ba'adal falasifa ƙalu kuma wasu daga cikin falasifa suka ce innal jannata wan tafniyan ai wuta da aljanna za su ƙare ma an gane wuta wata rana za a neme ta a rasa aljanna ma wata rana za a neme ta a rasa yanzu mulki kowane irin mulki ne watan wata rana ana laluba a ji ba shayi a neme shi a rasa ya ƙare to haka suka ce wuta da aljanna yadda ƙarewa ke cimma al'amuran duniya to su ma zai cin musu malin ya ce fa'in saha an ma ƙalu idan ya tabbata wannan abin da suka faɗi haka ne tabbas sun faɗa don za mu zo za mu ci domin shi mai yiwa a idil ƙarni ya ji wa'azi ne ƙila ko ya ji daga bakin malaman shi bai karanta daga inda suke faɗa ba amana ta ilimi shi yasa ya ce fa'in saha an ma ƙalu in ya tabbata abin da suka faɗin haka ne sun faɗa ba ƙage aka yi masu ba hasashe ba sai ce fa'alaihim la'anatullahi wal mala'ikatu wa nasu ajima'in wa Allah da mala'ikun shi da dukkanin mutane su tsini masu albarka kuma tsinuwan ya tabbata a kan su diman da'iman wa ƙala abu huzail al'allaf al duk wanda muke karatun littafin alfar'u bainal firak ya kamata ya san abu huzain wani zindiki ne daga cikin ma’utazilawa ya ce yafnillahu harakati ahalil janna wa ahalin na?" duk wani kazar-kazar da karakai na da motsi da jin ni'ima ko azaba na 'yan aljanna da 'yan wuta watan wata rana Allah maɗaukin sarki zai ƙarar da wannan kazar-kazar ɗin sai a ji shiru aljanna ba kowa an ƙare ne an zama iska ne an daskare ne oho ya dai ce za su ƙare kaga muna buƙatar mu ji aya ko daga abu hussein mala ya ce haza ƙaunar mubtada wannan maganan ɗan bid'a ne mun gano wannan da kyau ko haka suka ce haza qaulun mubtadi'un wannan magana ne da aka kirkiro ta yudrabu bihi wajha sahibihi wanda za a ɗibi magana amma ka ta a fuskan mai magana ka za ku wani shigantaka da turawa suke yi in suna biki sai ga sun ɗauki abinci a fred saboda murna sai a maka ma wannan fuska kuna gani shigantakan ku to haka maganar nashi ya kamata a saka ta a a faranti a mai da ita fate-fate sai a ɗauka sai a baka mai a fuska maganar banza ce ta haƙƙun aljanna gaskiya ce wannaru haƙƙun wuta ma gaskiya ce wahuma mawjudatan ana, malam a'idul karni yace suna nan a yanzu ka lafana alahuma ba za su kare ba bal khuludun abadi za su dawwama har abadan abidi na sarmadi titir suna nan babu ran da za a ce an kai magaryen tikewansu ba su sun kare wanda kuma ya ce za su kare sai a ce fa'alaihi bilbayyana amma ba ce mana kawai maslaha ya ke gina maslaha za ka kawo maslaha ne fi muqabalatin nas ga nasi karara ka ce mutane kaza Allah madaukin sarki ya taimake mu a cikin littafin alfahamul jadid lin nusus eh ai ina ga mu gaskiyan al'amari yanzu fa an shirya yaƙi ne gadan-gadan akan ƙur'ani da sunna a duk duniya kuma waɗanda suke wannan yaƙin kuma wai su musulmi ne ma mun gane kuma ma wai addini suke mai hidima wai dole ne a sabunta fahimtar nasoshi? ba a tsaya a daskararren fahimta da annabi da sahabbai da malaman farko suka bar al'umma ba dole ne idan an ga nassi in bai maka ba kai ma nassin kafa ungulu kawai ka bashi ma'anan da kake son ka bashi an gani to cikin wannan littafi li Muhammad Saleh na Muhammad Saleh al-Munajjad yace kazalik al-Munajjad wace munjid ba littafi a gaban kana gyara abin da babu almunajjad shafi na 35 ya ce ka zalika ya jibo an nafhama ya ce haka ya zama wajibi mu fahimci annal gaibiyat dukkanin abubuwan da suke na ilimin gaibi ne umuman baki ɗayansu misali kalarshi kaman al'arshi wal kursi da kuma al kursi wal mala'ika da ko mala'iku wal jin da aljanu wal shayatin da shedanu wal da sirati wal sijillat da littattafan da za a raba ma bayi Laisat illa tasawurat ba ko ɗaya tsorantawa ne kadai astoriya na tatsuniyoyi kawai da ake gaya mutane don ai wasa da hankalinsu man ya kula hazal kala kun san me faɗi wannan maganar? kun san wanda ya faɗi wannan maganar? wani gaban shi yanzu ya fada ci a'a muhammad saleh munajjar zai faɗi wannan babban malamin sunna a yau a duniya shi sa da gawa magana sai ce mai ya ƙula hazal kalam wake da wannan magana sai ce a doktor nasar hamid abu zaid <laughs> kun tuna shi eh gobe muna nan za mu haukan shi ku Dokta ne gano wannan da kyau ko a musulunci sunan shi nasar hamid abu zaid kun gani waɗannan ne fa inda za a zo su za a gayyato a matsayin malamai za a zo su yi magana a madadin musulunci in ka ce a, ta cike dakta fa yake da shi digiri uku a jami'a ba sun <laughs> gano wannan waɗannan abubuwa allah da ya kiyaye akwai matsala duk waɗannan mutanen ko to mataimaka dajjal ne mana sun fara ma dajjal aiki ne kafin ya shigo sai mu ce Allah ya kiyaye wannan mutum doktor nasar hamid abu zaid kunjin muguwar maganin da ya fada wa ya ƙonona masu wannan maganin suna cewa fikratul yawmil akhir kun ga fikiran ma da yake bayani akwai wani abu shi ranar lahira fi asasiha shi'at ma abadati shamsi min al-misriyin suka ce wai a ce akwai wani abu kiyama wannan tunanin kiyaman ma wai tunani ne wanda ya zo daga asalin masu bautan wuta masu bauta ma rana na kasan misra ɗin nan na tunda su ne suka fara ƙirƙiran cewa akwai wani abu ya ranar lahira an fahimta waɗannan mutanen ko sun daɗe fa da shigowa ƙasan nan amma lokacin da suka shigo ƙasan nan so suke yi su turgo ɗaya tafiyan ahalus suna. sai Allah maɗaukin sarki kawo mu ahlus sunna wani irin ɗauki aka kasa fahimtar su sun zo da wata riga ce kun gane wanda wanda ake son a rushe ko a wannan lokacin shine mala abubakar gumi idan aka cire maka ganin darajar abubakar gumi to ba za ka ƙara amfana da turas al'ilmi na abubakar gumu ba amma wanda ya ce ah, to an kawo da abubakar gumu ba akwai sauran malamai ba kai za ka reni ai ba gangan jikin abubakar gumu suke hari ba suna harin tarjaman ma'anoni ne na malam abubakar gumi da kuma tafsirin da abubakar gumi na hausa wanda ya fassara raddul azahan wannan littafin ake hari da kuma karatun da ya da hausa har yi ba inda aka samu gaba ba su suka kirkiri cewa bai halatta gare ka ka ce ubangiji ba in ka ko tarjamar ma'anoni na mala abubakar mahamudu gumi cike yake da kalmar mai ubangiji sai suka ce wannan kalmar shirka ce ko bai halatta ka ce ma'aiki ba malamai da yawa sun faɗauki wannan sau da an ɗauka manufansu manufa ne mai kyau domin sai zai koma ta ƙulluman hausa cewa ai wai ai da wai ba haushe yana bauta ma wani abu dodo ne sunan dodon nan giji kun gane da haka aka ɗauko maka to lokacin da aka zo ma bahaushe za a mai wa'azi ya ba Allah sai aka ce ai shi Allah nan da ya aiko da wannan addini ai ubangiji ne ka san shi bahaushe in yana sai ya nuna wannan ya fi wannan da aka yake ci a wanda ya ci uban wannan ai kun gane wannan da ke ku to ai shi Allah ubangiji ne kun gane wannan to sai suka ce to in ku ya zama haka to bai kamata a danganta Allah da me ubangiji ba to mu ba mu da matsala daga kawo wannan sai mu ce mana sai mu ce maka asnid kawo mana isnadi daga Hausawa da za mu gane wannan kawo kakai mana surutun banza ka ce shekara 300 da ya wuce ha ko kai surutun nan gaci ko wani wai da sunan shi baya ji da wai shi baya da asalin Hausawa karshe ku da kan go ko mu ce menene ƙarya ne an bayyanta don ka ce baya da shi ne asalin Hausawa to san da ya zo daura mutanen da ya taras a daura ai ba da su ba wani yare suke yi a shi ne asalin fa kuma daga bagada ya zo <laughs> ba laraban bagada ne ya zo ya koya mana wannan ran hausa shi kuma mutumin bagada ya zo bai iya hausa ba kun ji ɗarkani kuma su da kan suka ce wai da bai jin hausa daga baya ji kuma shi ne asalin hausawa baya ba zani kenan kun gane a yare ku a yare abinda mai yare ya fada haka yake nufi ne daidai kawai da suka kawo wancan magana malamai suke masu ca sai suka ce to ai ga kiristoci ma suna cewa kuma kuna shirka saboda kuna ce Allah oba oba giji kun gano wannan da kyau ku sai ka ce to a'a wasu kiristocin na hausawa ne sai ka ce a akwai yarbawa ne cikinsu akwai inyamurai ne akwai 'yan sauzar zare ne ciki to mai haɗa su da hausa jira za su yi ba haushe gaya masu me yake nufi da ubangiji kun fahimci wannan da kyau ku jira za su yi gaya masu. misali za ka samu mutum ya ɗauko fa wailul musallin azaba ya tabbata sai ce ga masallata ka, fassara yake ba bawo shi na fassara azaba ya tabbata ga masallatan da duk bawo shi in yaji wannan ya san me akwai sauran magana amma ga ce azaba ya tabbata ga masallata to ka ce duk wani masallaci in ya mutu zai sha azaba kenan kuma ba wannan ƙur'ani kwata-kwata an gano wannan to akwai ɗaya daga cikin malaman da ya ji aka yi mai barbaran wannan tunanin ya zo ya taɓa samu na wai ina yawan amfani da kalmar ubangiji wannan abin ya kai kusan shekara goma sha biyar ya kamata ka bari na ce ya za a bari to amma ni a lokacin da yake kaga harka ne na ɗalabta sai na ce to ya fassara min miyar rabbu kun gano wannan sai ce mahalici sai ce a ba haka ba ne menene alhaliku sai ce a ce mai a ce ma rabbu abun bauta sai ce ilahu kuma fa wallahi alazim haka muke da shi kuma yana nan da ran shi ran nan ina jin shi yana kado shi ma na ya ce ubangiji na ce a'a <laughs> shi ma ya dawo kenan <laughs> kuna fahimtar wannan idan kuk da an karɓi wancan matsalan ku da sai zo ce ta oi karatukan abubakar gumu cike suke da shirka sai ya sa ma 'yan bana bakwai kyaman shi da ƙin shi ikon Allah sai Allah maɗaukin sarki ya kashe fitinar ha gane ƙarya suke yi kalmar ma'aikin Allah da ake ce manzan Allah sai suka juya magana in ka ce ma'aikin Allah sai su ce wai annabi ne mai aiken Allah sai a ce to kai yi shiru ake ba ba wushe ba ne kamata ya tambaye hausawa in kuka ce ma'aikin Allah mai kuke nufi shine wanda Allah ya aiko haka suke nufi na taɓa ba ku labarin wani babbar babarbare da karambani madadin ma ya je ma fulani gyara iyayen gidan shi wai sai komo zai ma hausawa gyaran hausa ku gane ya ce ba haushe yana yin kuskure shi kuma ya gano kuskuren kuma zai samar da gyara ku gane wai idan abu ya faru sai ba wuce ci ya faru rannan. kuma abin da ya faru kwana uku ko kwana hudu kuma shekara ɗaya amma sai ce ran nan nan ba nan ba kenan in abu ya faru yanzu yanzu sai ka ce rannan. in kuma ya faru jiya ko shekaran jiya ko jibi ko shekara sai ka ce mai rancen. <laughs> sai ga shi sai sunan shi ya koma wane wane rancan ga wanda yana ga cikin me kuskure ya shiga ɗimuwa harkar ba ta shi bace ya shiga an bayyace wannan ai shi da sai ne mai wani abin da na ce an ba mu labari ne aka ce wasu mutum biyu ne ɗaya kanuri ne wannan babbar bare wannan suka je sallan juma'a sai abokin shi ce ka gani ko da na je Allah ko raka ɗaya ban samu bai ce a ah, aini da ƙyar na samu raka ɗaya ah, amma ka yi sa'a ya ci haba da na tsaye a rula ko ɗayan ba zan samu ba <laughs> a yayin sallar kenan <laughs> Allah samu dace to irin waɗannan abubuwan da za a ɗauko maka sai a zuwa ce wai ai asali da giji wai wani biri ne <laughs> wani gaza ne a'a sai a zuwa ta zuwa maka da wasu almara wasu tatsuniyan da da na yanzu wai dole koma a waɗannan wani fahimta fahimta na daban nan ba daidai ba ne bayan da za a fahimtar magabata ku ɗauka ku zubar da shi ku ce fahimtar ku ita ce daidai a ina ke wannan shiriritan da haka duk waɗannan bidiyoyin suka shigo an gane kamar yadda muke bayani kwanakin baya da muke katin littafin alfarko bayan alfarak malamai suka ce asalin abin da ya fara bayyanar da aƙidan aitizali a cikin al'umman musulmi da a zamanin tabi'ai aƙidan da take da ƙarfi su ne hawar jawa sai murji'awa an gani? to ana nan sai ɗalibai suka zo sai suka yi ma al'imam al-hassanul basari tambaya wanda ana mai kirari da sayyidu tabi'i cewa waɗannan khawarij ɗin sun ce duk wanda ya aikata laifi ɗan wuta ne in ya shiga wutan kuma har abada zai tabbata kuma gashi yanzu yana sallah yana azumi yana kaza to ya za a yi da shi suka kawo tambayoyi irin da da su waɗannan kawarar ɗin suke faɗi sai kuma maganar su murji'a da ke cewa duk wanda ya yi laifi duk girman laifin bai da tasiri akan tauhidin shi imanin shi irin na annabawa da manzanni ne ba abin da ya taɓa shi kaga kishiyoyin juna yake kenan algaba ta malam wata fatawa ne daidai salimam alhassan albasar sai ce to bari sai yi nazari sai ɗalibin shi ba da yake koya ma karatu ɗazu kawai shi gina sai ce ba wani nazarin da za a yi kawai manzilatun bai na manzilata ne kawai ce inda musulmi ne wannan to kawai yana tsakanin nan da nan kawai yana tsakanin musulunci da kafirci ya dai bar musulunci shigo bai karasa kafirci ba hassan albasa da ya mai fada sannan ba daidai ba ne daga nan kawai a cikin masallacin basara sai koma can darka ɗaya daga cikin darkoki na gefe kawai sai ja nashi tawagan mun gano wannan sai aka kira su da mu'tazila ai tazilu majlis hasan al-basri da haka kawai sai fatowi shine asalin mu'tazila duk wasu nassoshi mu'tazila suke ba su miyagun fatowi a yanzu da miyagun fassarori su suka bude kofa tun zamanin sahabbai yan shi'a suka fara amma su mu'tazila suna taimaka ma waɗannan batattun kun da waɗannan ƙofofin saboda su ne suka je suka ɗibo littattafan ilmul kalam suka shigo da shi cikin musulunci mun kanta wannan tarihin ai su suka shigo da shi daga nan ne duk wani batacce ya samu littafi a cikin musulunci suka bata aqidan musulmi baki daya suka haifar da matsaloli iri-iri shi ka kaji wannan fahimtar da male fara kawo mana ya gaya maka Abu Huzail yana kanta kuma ba zile ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to kun ji wai fikiran al'amarin lahira ma to kun ji wai daga inda ta samu asali suka ce wa fikratul khuludi haka addinil fara'ina kama ja'a bi kitabi malahim al-haqiqa suka ce fikira na cewa wuta da aljanna za su dawwama har abada ba za su kare ba wai wannan addinin fir'aunonin misra ne kama ja'a a kitabin al-malahim za mu zo wannan littafin muna da magana kan a cikin masailul jahiliya mala ce wal alamul akhar al iktar a al-kahana suka ce kun gama wata duniya na daba ta ce ranar kiyama domin wannan duniyar na ma'ai alam ce alamun duniya idan kuma wancan alamun akhar haka suke cewa ba su mata akhara ba saurata aƙida ne kai musulmi kai ne kai da akwai alamul akhira ko yomul akhira su ba su da shi ba sai da su mashi alamul akhar wani aƙida ne mai zaman kanta an gane isa wani lokaci muke tattaunawa da wani ya ce halar ku yi haƙuri mafi yawancin waɗannan abubuwan fa mu ban masansu ba makalewa muke muje daga wajen ku an jima sai mu maimaita mu ma madan su an gane ce to amma kai tsakaninka da Allah to ka bar bid'a mana yace to ku kuna ba da kudin shiga ne a can suna samun mai. kudin shiga ya ce irin bayanan da yake tsinta cikin mu yana dan zuwa dan sabunta wa mutane a ga ya sha banban da na waɗancan to ya samu mabiya da yawa dan samun dan abubuwa haka an gane na tuna wannan ne akwai lokacin da ya zo yake tambaya na menene bambanci tsakanin alamul akhar da kuma alamul akhirah yace bambanci aqidan ahlus sunna ne da malahida su ba su yi akwai yomul akhira ba domin su ne yan aƙidan na mutu wa na haya. wa ma yuhlikuna illa dahar in ka mutu za ka ƙara tashi in ka mutu za ka ƙara tashi in ka mutu haka za ka yi tai ba wani ranar ƙarshe kuma yi hulikuna illar dahar za mu tattauna su suka ce tatsuniya ne kawai ikhtara a halkahana wai boka ne suka ƙirƙiri tatsuniyan liyasaitiro alannasi saboda su iya mulkin kama kariya kan mutane wa yahkumunahum su iya mallakansu da ƙarfi da yaji shi yasa sai suka kirkiri cewa bayan duniyan nan kuma ko ta rayuwa ta daban kun gano wannan kinan duk bayanin da annabawa suke akwai ranar lahira akwai ranar lahira kun ji yan bid'an nan sun kowa sun cewa ma boka ne sai kirkiro yanzu kai musulmi an gina maka illan boka an ce maka boka kafiri ne haka yau kuma sai aka zo aka ce maka to ma kiyaman da ake ta gaya muku boka ne suka kawo ka kenan da boka da abun da boka ya zo da shi kana da bukatun su sai ka hada sai ka zubar ka ce ya shi kenan sun nasara a kanka sai ka ce yanzu duk bayanin da qur'ani yayi qur'ani daga boka ya dauko duk bayanan da annabi yayi annabi daga boka ya dauko an san na cikin maganinsu. su ne an gane Da shi mala yake cewa haza qalahu mufakkir annahum fi kitab al-islam fil asar ta kadari ne ko shi mufakkirul islam su masu fikira ne masu nazari ne su ba su da ilimi sosai amma sai ne yan nesa a musulunci ya rubuta littafi mai suna al-islam fil asar shi ma dakta ne an fahimci wannan da kyau ku za mu zo cikin karar littafin shayi waɗannan aƙidin ne suke cike zankame duk waɗannan abubuwan na lahira na lahira musa suke yi sata tatsuniya ne kawai sai su ɗauko maka labari su gina maka da tunani da hankali kai cin da an zare maka ganin martaban alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar malaman farko to shikenan sai ka ga ai waɗancan suna da duhun kai ne ya sa suka yi ma abin ba hagun fahimta kawai Allah shi kyauta ya ladhi alkur'an ya ce kaga tashin kiyama da alkur'ani yake magana wannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma kake ji a hadisi annabi ya ce akwai tashi bayan mutuwa akwai tashin kiyama akwai waye suka ce huwa al ba'su al-maut ba tashi bayan mutuwa bane <laughs> mu da sauƙin ce mana ba haka annabi yake nufi ba kuma ba haka aya take nufi ba mu muna da me an san da zamu baka cikin Qur'ani da hadisi sai kai mana bayani mu ci an gane sai kai mana bayani mu ci da ta yadda ma za a tada mutane a cikin ƙabarrukansu. annabi sai da yi ne sai da yi magana kuma ƙur'ani sai da ya faɗe zamanin banu isra'ila ga waɗanda suka mutu ma aka tada su zamanin annabi isa ga wanda ya mutu adadin shekaru masu yawa baya kuma ya tada shi da izinin allah dole na abubuwa suna musa mana abin da waɗannan takadaran ke faɗi an fahimta amma ga sun ce ba haka Allah yake nufi ba ba haka annabi yake nufi sai ai ta maka surutu din mai surutu ya gama surutun sai ka ce wai ainihin dalil in ma ya ja aya ko hadisi sai ka ce ala fahimi man a bisa fahimtar wa ala ka an ka ce jajiki da Allah yi kawai kaji ba wai fahimta wai ba ma abin da Allah da annabi suke nufi ba kenan bari mu bi shi ya gaya mana ya ce wa inna ma huwal ba'as min alamin tsufula wai abin da ake nufi da tashin kiyama shine ka taso lokacin kana dan ƙarami kun gane wata khallafa ila alamin taqaddum sai kuma ka ƙara gaba jikinka na caccanzawa kana canza alam ba da alam har zuwa mai shekaru na girma na ci gaba wai abin da ake nufi tashin kiyama kenan daga jariri zama rarrafe tata ta iya tafiya gudu gwalangwasan magana iya magana <laughs> wai wannan shi ta shi kiyama kuma a yau da yawa daga cikin malamai na kasan masar da tunisia da wani ɓangarori na philistine da kasan turkiya da iran da iraki sun fi nisa kan wannan aƙidar sai wanda Allah ya kiyaye kawai sun yi nisa a kanta cewa ba wani abu ranar kiyama shi za ke ganin waɗannan 'yan boko in ba Allah maɗaukin sarki ya yi mutum gamdakatar ba kawai yana jin ku malamai ne kuna faɗin abubuwa sai ce kawai tsorata su ke kuna firgita su ba wani lahira kawai kuma za ka zo ka ci shi za sun ga kuɗin mutane an sako su kawai in ya sa masa ƙafa kawai sai ta wuce akawun ɗin shi in ga ce mashi akwai lahira sai maka dariya yana ganin ka sauna ne kai shasha sha baka gane ba Allah shi kyauta idan indahum annal mar'a yakuna musliman wa yakuna mu'minan a wajensu suna ganin mutum zai iya zama musulmi ya zama mumini walau lam yu'min bil jinni ko da bai yadda akwai wata halitta aljanu ba wala bil mala'ika ko bai yadda akwai wata halitta mala'ika ba wala bil ko bai yadda ko wani littafin Allah ba bai imani ma da su ba kuma yana nan musulmin shi mumini fal imanu fil suka ce imani shine abin da ya zauna a ranka kawai yaqini kenan kai ba ka da yaqinin kaza ba rabu da duwanda wanda zai sa maka shakka da wani abu ita ce fa afalin wannan yaqidan kaga mutane sun ɗauko magana suna faɗi dan cimma wata muguwar manufa ba su san maganar suwaye ba an gano wannan da kyau ku Allah shi kiyaye mara yake cewa wasaddaqahu al-amala kuma idan wannan abin da ke ranka kai aiki mai kyau da shi to shikenan kai musulmi ne kai mumini ne kakka hada imaninka da kowa bina'an ala kalamihim an gane to sai suke gini kan maganar sa hatta aljannatu wan nar kuma na'imun wal azab duniya. suka ce ba wata aljanna a lahira ba wata wuta a lahira ai aljanna da wuta a nan duniya suke walaisa fi alamun akhar ba wata duniya ne can da banza a ba a nan duniya ne in ka yi abin da ya kamata ka samu kuɗi kai gida mai kyau ka samu mota mai kyau ka auren macen kirki wacce ta iya ɗa'a shi kenan kawai sai ka zauna lafiya no aljanna kenan an gano wannan in kuma baka je ka nema ba ka zauna kana ta wahala a duniyan nan to shikenan ba ka ba jin daɗin duniya to ai wuta kenan ai a haka ba suke gina mutane yanzu an gane shine ne kawai in mutum ya ji abin bai mai ba in ya ga dama kawai sai ɗibo fetur ya zuba kan shi kawai ta da wuta ya fasa rayuwan kawai inda ba duniyan nan ba wata kawai ƙarya ne in ka tafi ka tafi kenan malai haka za ya ƙulu hanafi fi kitabihi min al'aqidati ila saura kunji littafi ne fa al'aqidatu ila saura wa tsaba'an na hannu na arifa bunu sina malai ce abu musa ibn sina wa ashkali da ire-iren shi yanzu ba wani da aka ce ibn sina gaban shi ya faɗi domin da aka ce ibn sina wani yana daukan ibn sina wani kasurgun malami ne shi ibn sina masanin magunguna ne kun gane kuma yana da maganganu miyaguwa a ƙida wanda za mu zo za mu yi magana a kan ibn sina an gane da ire-iren shi ba da ya ce wa ashkalihi an karol jannata wannari wannubuwat duk waɗannan mutane sun yi inkarin aljanna kuma sun yi inkarin wuta kuma sun yi inkarin annabta wa ƙwalo suka ce innal jannata hazihi fikiratun wai ta aljanna wata fikira ce ha a shari'a wacce shari'o'in annabawa suka jawo ta li'ajali ta hamisin nasi li fi'il alkhair sau da su sanya mutane hamasa wajen aikata ayyukan alkhairi misali kai ne kana son za ka sa yaro yin wani abu ba kana cewa za ka siyo mai jirgin sama ba ai don sauri ne kawai za ka siyo mai jirgin sama ne za ka iya siyo mai jirgin saman nema to ya ta aljanna kawai masu ƙoƙarin ɗaura mutane akan kan shari'o'in da suke so kuma suka fahimci waɗannan shari'o'i wai sun kawo ne saboda su sa mutane mai hamasa kawai da dagiya wajen biyan abin da suke so wannan haka suka ce wuta ma hatta ta hauwifuhun min fi'ilin sharri wa kirkire ta ne kawai don a tsoratar da mutane dangane da aikata abubuwan da yake na sharri ne wafin haƙiƙa sibin sina da ire-iren shi suka ce haƙiƙanin gaskiya la jannata wala raba adal mauti ba aljanna ba wuta a bayan mutuwa baki ɗaya wannan alam da ake magana suka ce babu shi kun gano wannan da kyau ku suka ce sam-sam babu shi irin waɗannan abubuwan ne jama'a ana kallo na ilimi za a bari ake gaya mutane gaskiya an fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki kyauta wa tariqati ha'ula'il ba da ce hanyar da irin waɗannan mutane suke bi kama ya kone ibn al kama yadda ibn al ya faɗi narju ila ulama'ina za mu iya faɗa da su mu rusa su ba za mu iya da hayaniya ba sai mun koma zuwa ga malamanmu na farko an gane shi ne duk hayaniya da wani zai zo da shi ko ka koma wajen malaman bargo sun riga sun gama tattake wannan wajen kaf ba abin da ya rage ba su faɗi ba istikhraj ma'anin nusus wa sarfaha an haqa'iqiha shine su irin waɗannan mutane inji ibn al-qayyim suna fito da ma'anonin nassoshi ne a wajensu sai su kauda nassoshin daga haƙiƙanin yanda suke bi anwa'il majazat sai sarka zuwa da abu kaza mai yiwa ne majazi iri kaza ai cin da wani ma yi ni ma ya halatta in yi ai ya nasuwa ne mu ma namu haka ne nasi ya ce kaza ba kyau sai ka yadda ba ka zo ka ce to cin da wani ya sata don mai shi shi kakar kokarin halattar da naka satan ne a jikin wa na wani a lokaci ɗaya ƙila wane sanda ya wancan satan bai ma san ayan da ta hana sata ba kai kuma a yanzu bala'in naka ya zama biyu saboda kana ƙoƙarin halattar da abin da Allah ya haramta da kuma mai kashe nassi an gane mana ka gina naka a jikin na wani da ƙarshen da sanda ya ma bai san haka ba irin waɗannan masu wannan muguwar aƙidan ibn al-qayyim yace kaji yadda suke ƙoƙarin ɓata nasti saboda kara abin da suke a kai shine ƙoƙarin kau da asalin ma'anan nasti yadda yake zuwa ga majazi kawai kaza ma ya halatta ai kaza ma an kai kaza ai ka haka haka za a mai da addini da fahimtar nasti a bisa abin da kowa ya tsara ma shi zai bi kawai ba a bisa yadda nastin ya tsara ba wa ghara'ibul lughat da kuma ƙoƙarin makalewa a bisa ce asalin yaran larabcin ma mai ce kaza an gane a nan ne 'yan loga suka shigo cikin wannan matsalan wajen ragargaza addini daga nan ne aka samu mutazila saboda ƙwarewansu da gogewansu abin da ya shafi yaran larabci suka shigo suka ɓata da yawa daga cikin abubuwa na nasoshi baki ɗaya yanzu misali idan ka je ka karanta kashaf na al'imamu zamar shari da ya zo yana ƙoƙarin kore ganin allah maɗaukin sarki a lahira ibin lugad ya ɗauko irin waɗannan abubuwan allah cewa yi wujuhun yau ma'irin nazira ila rabbi ha nazira wasu fuska fuskoki a ranar lahira masu haske ne na za su ga ubangijinsu haka allah ya ce shikenan an zauna lafiya haka manzo Allah ya faɗa an zauna lafiya haka malaman farko suka fassara magana ya ƙare sai ce ba wannan bane su za su fahimci nassin wujuhun yawma irin nadira wasu ku a ranar kiyama masu haske ne ila sai ce wannan mufradi ne na ala'i ala'i jam'in ni'imomi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba kun gane to mufradin wannan ala'in shine ila sai ce ila zuwa ga ni'iman ubangiji nadira suke saurare ba wai suna za su ga Allah ba suna jiran suna tsamaye suna dakon ni'iman Allah kage yanzu ya canza ma'anan alkur'ani ƙarara ta hanyar makale mai ghara'ibul lugat an fahimci wannan da kyau ku da haka sun ɓata nasoshi da yawa lokacin da mutazila suka zo suna son su ɓata al'amarin daidaituwan Allah kan al'arshi sai suka ce kalman istawa asalinta da ma'ana istaula kun gano wannan da kyau ku sai suka shiga ibin lugat har suka kawancin baitin istaula bi shirin alal iraki min gairi saifin audamin muguraki wai bishir ya mamaye iraki ba tare da wani rigima da zubar da jini ba ba da muke tattauna ba da sai a kalubalance a tashi kan shi wannan waka na bishir din shi bishir din fa kirista ne shi mai waka shi ma ka kalli waɗannan abubuwa malam za a kawo muku abubuwa irin wannan da yawa a cikin wannan gara'ibin logat ne suka makale suka musa cewa alkur'ani ba maganan Allah ba ne suka ce me sufan Allah ne waɗannan abubuwan suka rika kawo ma ahmad ɗan hambala a zamanin shi suna ƙoƙarin wasa da hankalin malamai malaman sunna suka tsaya suka ce sam ba su da wannan shirman ba kun gano wannan waɗanda kuma aka riga aka firgita su a gwamnatance sun riga sun firgita su kuma waɗanda suka tsaya irin su a dan hambali ba wanda ya iya girgiza suka tsaye suka mai da martani a son waɗanda abubuwan sai sa ibn al ya ce, in sun nemi su kawo bala'i sai su makale magara ibn lugat ya yace wastin karu ta'wilat sai kuma su kawo duk wani fassara da wani malami magabaci ya yi, sai su inkarinta sai ce wannan fassaran da misali ibn kasir yayi ba su yadda ba fassaran da ibn jarir dabar yayi ba su yadda ba fassaran da al-imam al-qurtubi yayi ba su yadda ba su za su kawo nasu fassaran da nasu fahimtan kawai waɗannan nasoshin suna fassara abin da su suke so ne duk wani fassara da malamin farko yayi ba za su bi ba za su bi nasu wannan sabuwar aƙidar da yanzu ake sa gina al'umma kan ta kenan kun gano wannan da kyau jama'ar annabi fa'adda bihim haza zannil fasik ba da ya ce irin wannan mummunan zaton ya kai su ila nabzil kitabi wa sunna suka watsi da alkur'ani da sunna wa kawalus sahaba suka zubar da maganganun sahabbai wa tabi'in da tabi'ai wa ra'a zuhurihim a bayansu mun gano wannan da kyau ko fa jama'u bainal jahali bi tariqati salaf sai suka hada bala'i biyu na barko sun jahilci hanyar magabata wal kadhibu alaihim da kuma yi masa ƙarya bayan sun jahilci hanyar magabata ba su ba sai kuma suka yi magabatan ƙarya ita wannan matsalar sai Allah kai mu karatu na gaba za mu ɗauko ta daga farko dan a yi mata sharhin da ya dace da ita nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم